yau ranar laraba 26 ga watan rabi'u tsani 1438 hijiriya kuma 25 ga watan daya shekara ta 2017 miladiya muna ci gaba da karatun littafin littafin jilawul afham na al-imam al-hafiz ibnu al-qayyim rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala wanda khalid ibn mutlaq al-mutlaq ya taƙaita shi a cikin juzi ɗaya ƙarami idan ba ba mun gama inda ibn al-qayyim ya kawo mana tarjamar ummu habiba matar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ramla da yake bayani akan wa ali muhammad da ya zo a cikin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai yake cewa وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة كن دوبا شافينا أهم سند أكوكو وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة نزال سلمة كما سيأور أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ابن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد da kafin ta auri manzon Allah sama tana karkashin auren a Abu Salamata Abdullahi bin Abdul Asad wa tuwfiyat sanata 62 wa 60 wa dufinat bil baqiy ta rasu a shekara ta 62 kuma an binne ta a baqi wa hiya akhiru a nabi sallallahu alaihi wasallama mautan waƙila bal maymuna ita ce ita ce ta karshe a mutuwa a cikin mata a sallallahu alaihi wasu kuma sun ce maimuna wa min qasa'isiha daga cikin abubuwan da Allah yake bance ta da suna falaloli anna jibril dakala ala annabi sallallahu alaihi wa inda manzo Allah malaika jibrilu ya je wajen annabi sallallahu alaihi a lokacin annabi yana tare da ita fara'atu fi surati dihiyat sai ta ganshi a cikin kamanni na dihiya ibnu khalifat ɗaya daga suke da kabilar banu وزوجها ابنها عمر من رسول الله صلى الله عليه وزوج ابنها عمر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ɗanta umar ibnu abisalama shine ya zama waliyinta lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta kafin matafi zainab bintu jahash ita ma yana da kyau mu ɗan ƙara wani abu a cikin tarihinta da ta ita ummu salama kamar yadda aka ji sunanta bintu abi umayhin hindu sunanta bintu abi umayya bin huzaifa bin al-mughirata gashi nan an kawo nasabarta don haka ita ma ƙurashiya ce tunda nasabarta ta tike zuwa ga yaqaza ibn murra ibn ka'ab amma makhzuniya daga saboda abdullahi ibn amr ibn makhzum makhzuniya ce kuma ƙurashiya san kuma ƙabilar banu makhzum suna da ƙarfi ƙwarai da gaske a cikin ƙabilun ƙurashawa mahaifiyarta ita ce atika bintu amir alkinaniya atika sunan mahaifiyarta kenan ta taso a gida na ɗaukaka da girma a cikin ƙuraishawa mahaifinta abu umayya haka alkunyarsa take kuma haka sunansa yake yana daga cikin manyan shugabanni a banu makzum mutum ne da ya fice da kyauta kwarai da gaske har ma ana masa laƙabi da zadun rak wato guzurin ayari yakan iya ba wa ayari guda guziri kuma masana tarihi sun suna cewa idan za a yi tafiya da shi to yakan ce kowa ya hutar da kansa duka abin da za ka bukata ni zan ɗau nauyinka to shi yasa ake ce masa zadun rak tana da yan uwa ita ummu salama daga cikin yan uwanta akwai amir ibn abi umayya wanda yana ɗaya daga cikin musulmatan fath ya musulunta a shekarar fathu makka akwai abdullahi ibn abi umayya shi kafin fatahu makka ya musulunta kuma ya hijira akwai al-muhajir ibn abi umayya shi ma dan uwanta ne kuma shi ma ya musulunta kafin fatahu makka yana ɗaya daga cikin ma shugabannin da sai na abubakar ya ba su tuta da jagoranci a lokacin da aka yi yakin radda babanta kamar da muka faɗa shine abu ta bin huzaifa to da ita ummu salama ɗin Allah ya ƙara yadda a gare ta da Khalid ibn al-Walid ‘ya'yan baffanni ne don haka Khalid ibn al-Walid ɗan baffanta ne domin kun san ya sunan baban Khalid al-Walid ibn al-Mughira ita kuma ya sunan babanta Abi Umayyata ibn wa ibn al-Mughira saboda haka kakansu ɗaya da khali sannan kuma wato abu jahal abu jahal ɗan uwan wanda yake an san dai abu jahal ya sunansa amru ibn hisham ibn al-mughira ai kun san abu jahal dan baffan Khalid ibn al-Walid ne ko yasa al-Walid ibn al-Mughira dan uwan mahaifin Abu Jahal ne kawai dan dai shekaru ne suka kawo suka cin musu a daidai shi yasa da kuma da yake yawanci a kawai aikin su ake duba ba a cika duba nasabar su ba saboda haka Abu Jahal ibn sunansa Amr ibn Hisham ibn al-Mughira da shi Abu Jahal din a afwan da hisham ibn al-mughira baban abu jahl da al-walid ibn al-mughira da abu umayyata duka ƴaƴan mutum ɗaya ne an gane sannan kuma an shayar da ita a inda aka shayar da ammar ibn Yafir don haka yar uwar ammar ce mahramarsa ce yar uwarsa ce ta shayarwa tana ɗaya daga cikin akawatu min ar-raba'a abin da yasa ake faɗa haka dan a san matsayinta a musulunci a kuma san matsayinta a cikin inda ta fito domin duk inda aka ce wane dan uwan su wane da su wane ne to akan ƙara gane kimarsa da matsayinsa a kafin musulunci ta auri dan baffanta abu Salama ta bin abdul asad ibn al shi abu salama din shi da ita 'ya'yan baffanni ne kamar yadda suke 'ya'yan baffanni da su khalid ibn walid allah ya ƙara yadda a gare shi to lokacin da cuta ta yi tsanani ga sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama da raunana a makka ya ɗauke ta da farko suka yi hijira lokacin tana ƙarƙashinsa har ma a can ne ta haifi ɗanta salama wanda da shi ake mata alkunya kun san mu salama sunan mace ne ko to su kuma ana sawa namiji salamatu yake mu yawanci sunan akwai salma salma wata take da ya'un ne amma fauka ali akwai salma haka ne ko akwai salama to salma da salma yawanci mata ne salamatu kuma namiji ne to ummu salama ba ummu salmatu ba ummu salamatu ummu salamata an gane ko to shi akwai cikin sabu annabi sama akwai salama ko salamata ibn salamatu ibn wa al-aqwa Allah ya kare yadda a gare shi amma salma da sulma da salma duka mata ne to an haifi shi salama din salamatu a can habasha sannan ya da suka dawo makka bayan sun samu labarin cewa musulmai sun a an samu adadin musulmai sun musulunta bayan musulunta na Umar to suka ci gaba da fuskantar tsanantawa daga wajen ƙuraishawa to shi mijinta Abu Salama ɗin ɗan uwan manzo Allah sama ne na shayarwa tare aka shayar da su da Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi lokacin da suka tashi dawowa tunda ƙa'ida in ka fita to dole kuma in zaka dawo sai ka samu wanda zai maka garanto to a lokacin wanda ya masa garanto shine Abu Talib saboda dan uwan ɗansa ne dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi ne shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi ɗa ne a wajen Abu Talib da aka ce Abu Talib ya masa garanto yazo sai ya zauna a Makka don haka lokacin da aka zo batun hijira zuwa Madina shine farkon wanda ya fara fita kafin kowa ya fita manzala kuma yana ba da dama a hijira ya ɗau matarsa suka fita to da yake matarsa 'yar babban gida ce ido yana kanta akwai waɗanda aka sa masu tsaro suna kaiwa da komowa suna kula da ita suna jin ɗuriyar cewa mijinta ya tashi zai fita suka bi shi suka ɓato ta suka hana ta tafiya da haka ita kaɗai ta tafi shi kaɗai ya tafi to da suka zo za su yi hijira sai suka hana ta tafiya suka kwace ta shi kuma sai ya tafi ya ce ku yi haƙuri da ita da ɗarta ya ce ba zan iya jurewa saboda ko in yin hijira zuwa ga inda zan bauta Allah ba Allah yana nufin ku da alheri kuma zai ba ku dama ku ta haka yana kuka mata tana kuka kuka biyu take na ɗaya an raba ta da mijinta na biyu an hana ta zuwa inda za ta bauta wa Allah subhanahu wa saboda haka dole bayan da ta iya ta dawo garin maka wajen 'yan uwanta wanda suka dinga azab suka ta ta abinci ta ƙita yi walwala har sai da ta shekara da suka fahimci dai za ta mutu ma khafu min halhalak sai daga sai kun ga matan nan in ba ƙyale ta kuka yi ba za ta je ta mutu za ta mutu kawai kuma rabu da ita sai suka rabu da ita da suka rabu da ita kawai ta ɗauko ita ta kama hanyar madina a ƙafa ba guziri ba abin hawa ba komai to sai ta gamu da usman ibn talha a lokacin shirya musulunta ba kawai yana ganin ta ya gama ta ce kuma mai daraja da mutunci ya ce ina zuwa ta ce madina ya ce ba za a barki ki tafi haka ba kawai durkusar da raƙuminsa ya ce hau ya mata jagora saboda duk mutum mai mutunci yana mutunta mai mutunci kawai ya ja ta sai da ya kai ta kuma ya dawo aga yadda ake girmama mace da kuma mutunta ta saboda haka da ya ba ta labari ya dauke ta ya kai ta zuwa madina to da ta je madina a nan ma ta kara haifar 'ya'ya guda uku akwai durratu bintu abi salama akwai umar ibn abi salama akwai zainab bintu abi salama to a shekara ta uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka je yakin Uhud shi abu salama din yana cikin wa'anda suka yi fito na fito da arna Allah ya ƙara yadda a gare shi to a nan ne aka soke shi da makamai aka yi masa aka jijji masa ciwo amma bai mutu ba sai da aka dawo gida sai da aka kai har watan juma'a da al'akira a takwas ga watan juma'a da al'akira shekara ta hudu sai kuma Allah ya ya karɓi rayuwarsa sakamakon tasirin wannan ciwukan da ya ji a filin daga Allah ya ƙara yadda a gare shi shi sa manzala sallallahu alaihi wasallama yana ƙaunarsa sahabbansa fiye da yadda ba sa zato yi jinyar wannan ciwon ya daɗe yana jinya yadda abin ya faru kuma manzala sallallahu alaihi da ya shigo gidansa yana zuwa yana duba shi yana cewa ai masa kaza ai masa kaza a ranar da ya shigo ya tarar da shi a shimfiɗe su kuma duk da su san ya mutu ba shi kuma manzo Allah yana duba shi sai tabbatar ya mutu idanunsa sun kakkafe sun yi sama su kuma sun rasa ne za su yi masa manzo Allah yana zuwa sai sa hannunsa sai ya rufe masa idansa sai ce inna ruhal mu'minu idza qubid ko idza qubidat ran mumini dama idan aka ɗauki ran ta bi a halbasa sai kaga ido ya ji ta da kallo to fa zajjana min ahlihi sai ku mutanen gida aka fasa kuka inna lillahi wa inna ilaha illallah shikenan yanzu ya mutu ya zami da rayuwa kamar da yadda ka san ana yin an mutu shikenan zumunci ya kare kaga mutane suna ta kira wasu abubuwa saboda damuwa sai manzo Allah kuma ya ce la tad'u ala anfusikum illa bi khair kar ku je ku yi wa kanku bakar addu'a ku yi wa kanku addu'a ta alkhairi sannan sai manzo Allah ya addu'a Allahumma ighfir li abi salam Allah ka yafe wa abu salam warhamhu Allah ka ji kansa warfa' darajatahu fil illiyin ko fil mahdiyin Allah ka ɗaukaka darajarsa a cikin almahdiyin waɗanda kake sauke su a wannan matsayin ووسع له في قبر ونور ووسع له في قبره الله كما كف يلوى تابس أكتن كبرنسا ونور له فيه الله كحك كامك كبرنسا وبارك له في عقبه الله كما كسنع البركة جواء ديف يرس يبني wannan ita ce addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa mazala kuma yayi kuka saboda rasuwarsa saboda na ɗaya ɗan uwansa ne na shayarwa na biyu kuma yana cikin waɗanda tun farko suka musulunta kuma tun da ya musulunta bai ƙara hutawa ba aikin musulunci yake har ya haɗu da Allah shi yasa wani ce ula'ika alqawmu in uddu wa in zukiru fa ghayruhum min an-nasi wasu ghairu ma'adudi wannan su ne mutanen ana maganan mutane raguwar gabaki ɗaya kawai da taron jama'a ne amma ba za a kirga su a matsayin mutane ba in ka ɗauki sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to bayan mijinta ya rasu lokacin nan ka rawaito mana cewa ta ji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa babu wata musiba da za ta samu mumini sannan yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha face sai Allah ya musanya masa da wanda ya fi jama'a ya ake wannan addu'ar ne Allahumma ajirni fi musibati sai ne wa akhlifni ko wa akhlifni duka ya tabbata wa akhlifni wa akhlifni ka mayar min ko ka musanya min khairan min ha wanda ya fita ishi alkhairi sai ta ce ko oh, ayyu baitun khairun min abi salam ni kuwa wani mutum ne ya fi abu salama awwal baitin hajara farkon mutumin da ya fara ɗauko gidansa gaba ɗaya hijira ya tafi zuwa habasha ya taho madina ta ce ita a rayuwarta ba taɓa zaton allah ya bata annabi sallallahu alaihi wasallam to amma ita ba ma ta aure take ba tukunna ta tukunna ta ci gaba da rayuwa a haka da haka sai na abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi ya zo neman aurenta domin kiyaye mutuncin 'ya'yan mijinta saboda ya san a dalilin da ya sa mijinta ya rasu ba ta karɓa ba saboda bayan ta zama idda ta yi ta kaba sannan sai na umar ma ya zo neman aurenta da aka ba a taɓa matar da manyan sahabban nan su biyu a jera wannan ya zo wannan ya zo ga irinta kuma duka saboda zumunci da ƙoƙarin kiyaye mutunci na 'ya'yan da ta bari da mijinta ya rasu ya bari to da ta karɓa ba to bayan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika cewa yana to a nan ne ta gane mahimmancin wannan hadisi na cewa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha to annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tura ta ce aje a gayawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita fa gaskiya tana da kishi kuma tana da 'ya'ya mazala ya ce to 'ya'yanta da 'ya'yana ne kishin da take da shi kuma zan roƙa mata Allah ya sauƙaƙa mata to mazala su ba ya aure ta a watan shawwal a shekara ta hudu to amma kun san da yake nan ibn qayyim ya dan yi tsallaken wasu ba a jire jiro mana su ko kun ga Zainab bint Khuzaima da mun ce khalili saba aqli hala zain halatin ko kun ga ita ummu salama ita ce ta shida mun yi na Khadija mun yi na Aisha Saudat mun yina na Aisha ko mun yi Hafsa khalili saba aqli hala mun yi Hafsa ko to zainab ba mu yi zainab binta kuzaima ba ba mu yi zainab binta kuzaima ba ala zain halatin to zainab binta kuzaima watan ta uku a wajen annabi sallama ta rasu kuma mazala sallama ya gina mata gida inda dama da ya zo ginin gidansa ya gina gidansa ɗakin na na aisha da ɗakin saudar da ya auri zainab a hafsa ita ma ya mata nata da ya auri zainab ita ma sai ya mata nata to da ta rasu ɗakinta sai aka saka ummu salama a ciki an fahimta ko kamar yanzu da munan muna karanta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa matan annabi dole in za ka yi maganar su sai ka yi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya ƙi su to kin annabi ne yasa ya ƙi su tunda baka taba gama labarin su ba baka ji kaman ka koma cikin sirata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da ya aure ta sai ya tare da ita a ɗakin zainab binta kuzaima bayan ta rasu maza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba da sadakinta amma an ce tana ɗaya daga cikin mafiya ƙarancin sadaki a matansa da ya bayar wasu littattafai na riwaya sun ce abinda aka kiyasta abin nan din nata sadakin nata bai fi kimar wato kayan ɗaki na mace ba kamar katifa wacce take a cikinta akwai soso a ciki da kuma dutse na nika da kuma ɗan Abin da bai huce haka ba to ita ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta tana da matsayi a wajen annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama daga baya manzo Allah sallallahu ya ba ta kyautar wata riga ta ado ta kwalliya da kuma wasu 'yan canji na ukiya wanda suke na misk <coughs> to sai zanto kuma ragowar matan su sai ya ba su ukiya ta misk wanda bai kai girman na ummu salama ba allah ya ƙara yadda a gare ta amma abin da ya rage na misk ɗin kuma sai ya dawo da ummu salama ya ba ta yadda zainab ta rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wata rana da alhassan da alhusaini da na na fatima ya shiga cikin mayafi tare da su sai ga ummu salama ta zo sai allah subhanahu wata'ala sai maza rasu ya karanta faɗin allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait innahu hamidun majid to ummu salama tana wajen sai ta fashe da kuka ta gaba a sata a cikin wa'annan ahlul baitin da manzon allah sallallahu alaihi sallama ya faɗa ba sai manzo Allah ce me yasa kike kuka sai ta ce ya rasulullahi khassastahum wa taraktani wa ibnati ni da ƴata ka kyale ni kuma ka hada waɗannan ƴaƴan naka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa anti wa ibnatuki min ahlil albayt ke ma ai ke da yarki ɗan kuna cikin ahlil albayt amma bil munasaba ahli albayt kamar yadda muka muka sha faɗa tana da ma'anoni daga cikin ma'anunta akwai tsukakkiyar ma'ana wacce tana da hukunci na daban su ne iyakacin waɗanda suke da wato suke da nasaba ta jini da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda su ne wannan hadisin kisa ɗin ya sauka a kansu sannan kuma akwai ahalul baiti waɗanda shari'a ta iyakance mana su wanda matan annabi sallallahu alaihi wasallama suna ɗaya daga cikin su su duk da cewa sadaka bata haramta a gare su ba wanda kuma su ma suna da tasu darajar ta ahlul baiti wanda an aka yi salati ga annabi aka haɗa da ahlul bait su ma insha Allah darajar za ta shiga ciki za su shiga ciki annabi sallama yana yaba ra'ayinta ummu salama ita ce ta bashi shawara a sulhun hudaybiya akan cewa lokacin da ya umarci sahabbansa da su je su yanka duka saboda zafin wannan sulhu da aka yi ba su samu sun je sun yi ba saboda damuwa shi ne ta ce to kai ya ka yi ya ce a ta ce to je kai in kai zafi na san duk kowa ya san kitsa wannan ya daga cikin matsayinta da darajarta daga cikin abubuwanta na ban al'adari shine kishinta kishinta ya kuce yadda kake tunani amma ba kishi irin mara amfani ba kishin a'a yaya maza za su fita jihadi maza za fi kaza za a fifita su a rabon gado za a yi kaza mata kuma haka ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi yaya haka kuma taghzur rijal wala naghzur maza wajibi ne su yaki mu kuma ba a ce dole sai mun fita ba wa inna ma lana nisful miras kuma mu rabin gado ake ba mu ya za a kenan sai Allah ya saukar da aya akan tambayar ta wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alu Allah min fadlihi inna Allah kana bi kulli shay'in alima kuma Allah ya saukar da innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal sadiqina والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحاذرين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ذولك ونن آيوين أن سوكد سوني ساكبكم ونن تنبير كيف kuma amr dinar ya rawaito ta hanyar zaina ta ibn abi salama ta hanyar zainab bintu abi salama take cewa ita ake ta hanyar shi danta salama ibn abi salama cewa ita ummu salama Allah ya kare yadda a gare ta tace ya rasulullah kun ya rasulullah la nasma'u zikran nisa'i fil hijrati bi shay' ba mu ji ana ambatan mata game da hijira ba da wani abu sai Allah ya saukar da fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ayoyin ƙarshe na cikin suratu ali imran bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ta lazimci gidanta ta kuma dukufa kan ibada da kuma wato bayar da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta rawaitu 'yan hadisan annabi sallallahu alaihi da cewa ba su da yawa ummu salama ta ji manzon Allah sallama ya yi hadisai da yawa kuma ta rawaito daga nana fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi sallama kuma ta yi ruwayar wasu hadisan daga mijinta abu salamata ibn abdul asad ita kuma da yawa cikin sahabbai sun yi ruwaya a wajenta daga ciki akwai nana aisha nana aisha ta yi a wajenta da abu sa'id al-khudri sa'ad ibn malik Allah ya ƙara yadda a gare shi da kuma ɗanta umar ibn abi salama da anas ibn malik da buraida ibn al-hasib al-aslami da sulaiman ibn buraida da abu rafi da ibn abbas da sauransu sannan hadisanta suna cikin kutubu a sita allah ya ƙara da a gare ta tara su a watan zulƙida shekara ta hamsin da tara ko shekara ta sittin da haka ita ce ƙarshen wacce ta rasu wasu kuma sun ce shekara ta 61 nan kuma ibn al-qayyim ya rinjayar da shekara ta 62 an binne ta a baƙi kuma dama ta yi wasiya cewa da ta gabata da lafiya ta ce to in ta rasu sa'idu ibn zaid ɗaya daga cikin al'ashara ya yi mata sallah hakan ku aka yi ta rasu aka yi matsa afwan sai dai kuma a ta samu sauki sai sa'idu bin zai ya riga ta rasuwa haka ta alamta masa alkhairi sosai ganin cewa yana ɗaya daga cikin wanda Allah subhanahu wata'ala ya daga su yana cikin al'ashara kuma yana cikin wanda Allah yake karɓa su tana da 'ya'ya da ta haifa kamar yadda muka faɗa akwai salama wanda kuma Uh, wato uh, salama da zainab da kuma uh, wancan ɗayan da muka faɗa duka 'ya'yanta ne kuma 'ya'yanta sun rayu a wajen annabi sallallahu alaihi wa ala'ali wa sallam wanda akwai ɗanta salama ɗin shi ya auri umama 'yar gidan hamza bin abdulmuttalib wacce ta rayu a hannun ja'far ibn abi talib kuma har sun haifi 'ya'ya ma sannan ɗanta umar yana daga cikin marawaita hadisi ya rawaito hadisai kuma hadisansu suna cikin kutu daga cikin almajiransu akwai sa'id ibn musayyab da kuma wahab ibn kaisan da kudamata ibn ibrahim shi ma ya rasu ɗan nasa a shekara ta 38 ita kuma ita zainab ita ma ta yi ruwaya daga wajen na aisha da zainab bintu jahash da ummu habiba sannan urwatu bin zubair da alqasim ibn muhammad ibn abi bakar da ali ibn hussein zainul abidin duk sun yi ruwaya a wajenta wanda wannan shine kaɗan daga cikin tarihinta allah ya ƙara yadda a gare ta ibn qayyim yake cewa wa tazawwaja rasulun kun girka shekarar da ya aure ta ko shekara ta hudu ko wurin garbewa yana da mahimmanci wajen tartibin wata zawaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zainaba binta jahashin min bani khuzaimah ibn mudrakah ibn liyas ibn mudar wa hiya bintu ammatihi umaymah bintu abdillah wa kanat min qabl 'inda mawlahu zayd zayd ibn harisa wa tallaqaha fatazawwaja fazawwajaha iyyahu min fauki samawat da ta kasance karkashin maulan manzo Allah sallallahu alaihi shine Zaid ibn Harisata sai ya sake ta sai Allah ya aura wa manzon Allah ita tun daga saman saman bakwai wa anzala alaihi Allah ya saukar da aya falamma qada zaidun minha wa qaran ha? faƙama fa alaiha da izan idan manzala kuma ya tashi ya shiga ba tare da ya nemi izini ba wajen ta saboda Allah ya aura masa ita wa kana tafkaru bi zalika ala sa'iri azwaji rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ta kasance tana alfa hari da hakan a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu tana cewa zawwaja kunna ahali kunna ahali kunna wa zawwajani Allah ku waliyanku ne suka aurar da ku ni ku Allah ne ya aurar da ni min fawqi sab'i samawatihi kamar da yazo a cikin Bukhari wa hada min khasa'isiha wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya bata na khususiya wa dufinat bil baqi radiyallahu anha an ta a baqi'a Allah ya ƙara yadda a gare ta to Zainab bint Jahash wa ma adrakum ma Zainab bint Jahash ita ce Zainab bint Jahash ibn Ri'ab ibn Ya'mar ابن صدرة ابن مرة ابن كثير ابن غنم ابن داودان ابن أسد ابن خزيمة أم هيفيتا كافم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم kun ga kenan kafin an nafta da shekara nawa da shekara 20 cif cif sanda aka aiko annabi sallama shekara ta nawa arba'in sun ga manzo Allah ya wata shekara nawa kenan ashirin to tana ɗaya daga cikin masu shekaru a matan annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga ta haifuna na Aisha kenan amma da ita suke zuba kishi dan su mata ba su in har kika shigo to ba su da cewa wai ke karama ce kawai zuba kishin su suke Zainab ta haifuna na Aisha da asali sunanta barra ismuha barra mazala sallallahu alaihi wasallama sai canja mata suna saboda barra akwai nau'i na taskiya akwai wani recommendation musulunci baya son ka tsarkake kanka sai dai akwai bambanci tsakanin taskiya da tafa'uli tafa'uli shine optimism sa rai akan abu ya kasance taskiya kuma tsarkake kanka kan cewa ga yadda ke barra tsarkakakkiya kenan wacce ba ta da matsala ko kuma barra mai kirki ko akbaratni ummi barra wa hiya kasmiha barra to amma misali irin ka sa mutum suna haƙuri marka ai suna ne mai kyau marka a <laughs> wai dan lokacin ku ba a sa shi ne amma ba shi ne tura suke sa blessing ba ai marka kenan in kuma za ka sa wa da marka markato wato abin da ke nufi ai an san marka da hausa ko eh kada muna ba marka marka ba sai <laughs> ne marka <laughs> lallai fa to sai a tambayi hausawa <laughs> to irin wa'annan kaman tafa'uli ne da sa rai amma irin sunan da daga ji kasan an yanke hukuncin cewa ga yadda mutum yake to wannan ba shi da kyau kuma zala suna ya canza mutane suna da yawa in ya ji suna bai dace da in ya zama akwai ta sha'umanci a ciki akwai shi'umci a ciki yakan canza mutum su ina jin kamar mun taɓa yin nazari a akan wa'anda mazala suna canza wa suna a shama'il lokacin da muke a shama'il muhammadiyya to sai manzo Allah sun salama ya canja mata suna ta koma Zainab ana mata alkunya da Ummul Hakam mahaifinta Jahash ibn Ri'ab al-Asadi asali abokin kawance ne na Qurayshawa amma shi ba makazume ne shi mahaifinta kenan yana da alaka ta kawance da abdulmuttalib ibn hashim kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai mahaifinta kamar bai riski musulunci ba ya mutu kafin musulunci mahaifiyarta kuma ita ce umaima bintu abdul muttalib ibnu abdul manaf ibnu hashim ibnu abdul manaf ibnu qusay ibnu kilab kenan mahaifiyarta yar uwar waye mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ma littattafai na tarihi sun yi rowar dogon tarihin ta shin ta riski musulunci ta musulunta ko bata musulunta ba Allah fa'ala isa umaima kenan tana da yan uwa abdullahi Ibn jahash wanda ya musulunta tun farko tare da ita ma suka yi hijira an kashe shi a ranar yakin uhud ya shahada akwai ubaidullahi ibn jahash wanda shi ya auri wato shine ya auri Umu habiba an gane shi ne suka yi hijira ya kuma koma addinin kiristanci amin tarihin ummu habiba ko to ai kun san mijinta mun ce ubaidullah ibn ko dan uwan zainab bintu Jihash ne to sai ya koma a kiristanci ita kuma ya kuma yi zamansa a habasha akwai kuma abu ahmad ibn jihar shi ma ɗan uwanta ne yana tsaye da cikin asabi kunar awwaluna min al-muhajirin akwai yar uwanta hamnatu bintu Jihar an wata kenan wadda mus'ab ibn umair ya aure ta ah, sannan bayan mus'ab ya rasu talhatu ibn ubaidullah shi kuma ya aure ta Allah ya ƙara yadda a gare su ah, ta kasance a wato kasancewar ta yar uwan manzon Allah sallallahu kuma ta musulunta sai so kamar tana karkashin kulawar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma a zahiri ne ta musulunta tun farko da aka dawo madina manzon Allah ya nema wa dan sana banni a lokacin kafin a haramta tabanni zainab bintu jahash a wasu ruwayoyin suna cewa ta aiko ne a gaya manzo Allah suna ta aiko yar wata hamna ita wa za ta aura ne kowa ya wannan ya ce wannan ya ce manzo Allah ya ce to shi yana ganin da duk za ta kyale su ta auri usamatu ibn zaid a ta auri zaid ibn harisa shine da farko dai ta ki yar uwarta ta ce ita ta yaya rasulullahi mace mai daraja da dangantaka da komai ka hada ta da wanda yake bararren bawa mazala ce ke dai saƙo na baki ki gaya mata ita ma da da farko ta ga a'a ma dai daga baya ta haƙura ta karɓa saboda neman alherin da ke cikin auren bisa shawara annabi sallallahu alaihi wa sallam to da ta aure shi zama dai bai daɗi ba an ce kafin ta aure shi sai da aka saukar da ayar wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina bai kamata ga mumini mace ko namiji ba idan Allah da manzonsa suka hukunta al'amari ya zama suna da zaɓi a cikin lamarinsu to take sai ta ce to ta ta karɓa ta aure shi bayan ta aure shi sai zanto auren bai musu daɗi ba saboda an samu tazara ta daraja wanda yawanci wannan yana tasiri hatta a nafsiya ta mutum psychologically yawanci in ka zauna tare da wanda ka fi shi sai ka ji alama ka fi shi nan da wuya ka ga mutum ya mai da da ya zama abokinsa duk yadda za a ce kaga ya nuna alama wata ran shine ubangida gida duk inda matarka ta kai ga mutunci da sanin ya kamata in tana da yar aiki wata ran sai ta yi wani tasarrufi da za ta nuna cewa wannan yar aikin ta ce duk inda mai gida da yaron da yaro ya kai inda ya kai sai kaga alama wannan mai gida da wannan yaro to shi yasa ba tilas bane ba amma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a dinga duba su lokacin aure shine abin da ake kira al-tasawi ba laifi idan namijin ya kere macen saboda dama ita mace mahalli ne na ƙasa ƙasa a wajen namiji amma yawanci ba a cika samun tawafu ba in macen ta kere namijin da za a samu irin su zainab ɗin masu ƙwaƙwarar zuciya tunda ita na na zainab ta yi ƙoƙarin kayyafa zuciyarta amma allah ya so ya hukunta wani abu ne a auren dar a soke tabanni kuma a ba da damar cewa don wani ɗanka na tabanni ya yi aure za ka iya aure muna ƙara ɗaukaka darajarta shi yasa sai Allah ya bar abin ya tafi a haka ya zo ya ce ya rasulullah ya zaman nan gaskiya ya yi wa wanda Allah ce amsik alaika zawjaka wattaqillah ka je ka rike matarka ka ji tsoron Allah ku dai ya sake da ya ce to manzo Allah ya sake ce masa amsik alaika zawjaka wattaqillah karshe dai ba yadda ya iya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to kenan ka iya sakinta to ya sake ta shine Allah subhanahu wataala yake cewa ittaqul ladhi an'ama allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdih wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhshah qalamna qada zaidun wannan sunan sahabi ɗaya da aka faɗa da sunan sa a cikin alqur'ani qalamna qada zaidun minha zarwajina ka hali Allah da kai la ya kuna ala almu'minin harajin fi azwaji ad iyaihim idza qadaw minhum wa qara wa kana amrullah maf'ula to sai zan to wannan ayar ta zama shari'a ce da ta nuna babu laifi mutum ya auri matar da ɗansa ya saka amma in ɗan ba naka ne na cikinsa ba kawai da ya yi ɗan ɗaki da irin a ce wannan shi ita shi ne uban ɗaki nan to bayan shi zaidu ibn harisata ya saki zainab ta kare idda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta yadda kuma aka yi an aiko masa ne daga sama cewa a shekara ta biyar a watan zulqa'ida ce bayan an gama gazwatu bani quraiza an an gama gazwatu bani quraiza to zainab Allah ya kare da a gare ta manzala su salama sai Allah ya aiko masa da sako daga jibril cewa an aura masa zaina. manzala ta shiga inda take yana shiga ta kuma tana cikin yanayin da manzala bai taɓa shiga ya rike ta a wannan wajen ba a wannan yanayin ba sai ta tashi za ta gyara manzala ya ce tsaya Allah ya aura min. shi kenan manzo Allah ya zai ba da labari to sai munafukai suka dinga ya maɗiɗe da magana ya auri ɗansa bayan kuma ya haramta mutum ya auri ɗansa ولا تنكحوا ما نكر آباؤكم من النساء إلا ما قد لكم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم مع المشاهدين وحلائل أبنائكم حلائل تلقى حليلة halila kuma hiyar lati ta hullu izara zaujiha allati ta hillu lahu wato ita ce matar ɗanta haramun ce a gareta? ta ce ba da an harrama zawaji abna a zaujatin ibn ko a zuwajin ibn to sai Allah ya saukar da ahadin min cikin ku annabi ba shi da ɗaya maza sun mutu da alkafin kuma a lokacin ba a haifi ibrahim da haka duk wanda yake namiji to ba dan annabi bane walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana allah bi kulli shay'in alima wannan aya sai ta datse wannan igiyar ta munafunci da munafukai suke kokarin kewaya ta su sa mutanen shakka sannan ma Allah ya sake bulala ya ce ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah kowa a danganta shi da babansa da haka abin da ake zaid ibn muhammad sai ake zaid ibn harifata fa in lam ta'lamu aba'ahum idan kuma an kawo muku sune a bayi ba ku san waye babansu ba su ma tun suna yara aka dauko su yanzu ba zai iya ce maka wani ne babansu to fa ikhwanukum fi dini ku ce dan uwan mu wani wa mawalikum ko ku ce maulan mu a za ku dan ku mai da shi da wale alaikum guda mun fi ma bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafuran rahima to sai manzo Allah sallallahu ya aureta mata ce ne matukar matsayi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ana na Aisha take cewa kan Zainab بنت جعش هي وهي min تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا تتكي أعرادني أسكماتا النبي صلى الله عليه وسلم ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب تتي والله بن تبغى مما تبغى بائع جتكيت الهيري الدين وأتقى لله بن تبغى مني تورا الله إرد تبا كيش يتصفى كما أنا عائشة تافع تتي دا نازة تتي و لو كتم من يومين شذري حديثنا في المقابل مثلا نازة تزاك تقوم باكي ta'azzama Allah bi wara'iha da ce saboda dan tsinin ta da kafa kafa Allah ya kiyaye ta amma fa a wajen kishi na cikin gida wannan ba a magana ita ce suka yi rikici da Nana Aisha a kan ta Allah yana ɗakin ta ta aiko masa da abinci Nana Aisha ta sa kafa ta da kwana ka san da ma ai da biyu wai kishi ya ta ki wanke kishi ya rauni to abin da ya faru kenan ka san haka nan ba wannan dalilin ne yasa ta daki kwanan ba sai kila da an yi mata wani abin a baya ne shi yasa sai ta rama amma a wajen addini mutane ne masu adalci muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar amma ne ruhama a bainahum in aka zo magana addini gaskiya ake yi da adalci ba ka taɓa jin wani sahabi ya faɗi wani sahabin da sharri wallahi in ka ji wani sahabin yawa wani sharri to ka tumi ruwaya za ga ƙarya ce ku duba ko rikicin da aka yi da na aliyu da na muawiya amma duka riwayar da ka ji suka suka ƙarara sayyidina aliyu yi wa muawiya ko muawiya yi wa na aliyu to ka tumi ruwaya ko kuma watakila kai ne ka fassara shi a matsayin suka amma in ya wuce abin da yake na zahiri na fassara waƙiyar da irin abin da ya faru ba dai ka ji ba ka je ka ɗau wannan duk sanda ka ji wani wata wani zagi ko kushe wanda ya taɓa addini to gaskiya ka tuhumi ruwaya za ka ga ala ala akalli takadir ba ta zo ta wajen mutanen da aka san su da gaskiya ba sai ka ji akwai karnin shi'a a cikinta Allah ya samu dace lokacin namu ya yi ko? saura kaɗan to mu tsaya akan dai zainab sun tuga shi Allah ya ƙara yadda a gare ta sai mu tashi maimuna da kuma a sai mu tashi zainab sun bin tukuzaina da juwainiya sulharis Allah ya ƙara yadda a gare shi to tana da wannan matsayin da kuma wannan darajar ta rawaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma daga cikin falalarta da bai kawo ba a nan shi muktasir ɗin allazi ikhtasar al-kitab shine hadisin jabir hadisin anas yake to an a'lamun nasi bil hijab ko bi man nazara bi ni na fi kowa sanin batun hijabi da kuma akan waye sauka ta ce sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri Zainab bintu Jahash Allah ya ƙara yadda a gare ta sanda wanzu Allah sallama ya aure ta to ya kira walima ya sa mutane suka zo suka taru sai gashi mutanen sun kai wajen mutum ɗari uku irin ka kira mutane ina a zatanka akwai uzurrurruka watakila iya waɗanda za su zo bai fi iya waanda za ka iya ba su abin da za ka ba su ba sai gashi sun zo zadu ala salatimi'a in ji anar sai maza Allah to da ya fito iga taron jama'a sai maza Allah ya ce to a haɗu duka sufura ɗaya mutum goma an san sufura ko kamar mu yanzu kamar yanzu ka je ka wanda ya ka ubiya ai yaga in ya abinci ana haɗa mai da leda wannan leda ai ita ce sufura sai ku ajiye ta ku juya abincin mu har yanzu akan ta muke cin abinci to sai za ka ji kuma za ka fi jin hankalinka ya fi karkata zuwa ga abinci kake to sufura shi ne faranti ɗaya kenan za mu ce mu a hausar mu to sai suka haɗu mutum goma goma sai aka fito da abincin sai zarto abincin da aka fito da shi da alama a zahiri ba zai ishi mutanen amma da su sallama ya tashi sai ya addu'a a cikin abincin da ya addu'a a ciki sai ce to a zuba ana sai sai aka bar baɗa wa kowace sufura aka zuba musu wannan haifa ya ce mutane suka ci abincin nan suka ci abincin shi wallahi har suka gama da mazala ya umarce ni in ɗauke suturar ya sai na rasa gane wai yaushe abincin ya fi yawa sanda nake ɗebe shi a yanzu ko sanda na zuba albarka ta sauka a kan abincin to duk da suka gama cin abincin kuma sai aka yi samu yi aka zauna aka yi ta hira wannan sai ya cuta wa kuma ba zai iya ce musu ku tashi ku tafi ba saboda karamci da girma shi kuma yanzu ga amaryarsa yana so ya shiga ɗaki har sai da wannan ya sa manzo Allah yana ta kaiwa da komowa Tun da dole sai mace ita kuma tana jiran ka mace kuma mun sa halin mace ba za ta ce ita ba za ta fito ta yi mutanen faɗa ba kai ne in ka shiga za ta canja ma fuska saboda ita kai ne babban mai laifi to mutum dole zai shiga cikin damuwa to mata Allah ne ta yake iya musu <laughs> to shi kenan sai Allah ya saukar da yayin lazina amanu la dukulu buyutan nabiyya illa an yuzana lakum ila ta'amin ghayra na ina kada ku ƙara shiga gidan annabi sai in an kira ku walima shi ma kuma ghayra na ina ba za ku je ku jira abincin ya nuna a gaban ku ba sai an ce muku abinci ya zama redi walakin wani in ka ce masa ah, ina da gayyata ce to karfe nawa ne a ce ai insha Allah dai abincin zai zama redi da azar sai ce to bar karfe goma zan zo sai shiga rayuwarka kana so kai wasu abubuwa naka na private to amma dole in mutum ya zo maka ba yadda za ka iya sai ka kasa kan akwai sanda in kana gidanka a cikin labirare kake so ka zauna iyali kama ba sa so su shigo maka akwai karatun da kuma ɗabi'arsa sai kai kaɗai za ka iya yin in ko mutum ya zo ya zauna maka dole sai ka zo ka wai yana jira kuma har sai abinci ya da kuma ya zo ya ci kaga wannan ba cin abinci ne kaɗai ya tashi ba kenan walakin idza du'itum amma aka gayyace ku fadkhulu ba laifi ku shiga wa idza ta'imtum fantashuru da kun gama cin abincin kuma kowa ya kama gaban sa wala musta'anisin li hadith ka a zauna kuma ana jin dadin hira sai Allah ba ya fito ƙwaro ƙwaro ya faɗa inna zalika kana yu'zin nabiyya domin wannan yana cutawa manzo Allah sa fa yastahi minkum sai ya ji kunyar gaya muku wallahu la yastahi min al gaskiya ce kuma Allah ba ruwansa da kunya wai a gaskiya wai za su mu muhunna mata'an su kuma matan nasa in za ku ce su ba ku wani abu to kaf ka shiga masa daki? ko wanda zai je gidanka amma shi gani yake wai tunda aminin ka ne to ba shi da hijabi da matanka a fasaluhunna min wara'i hijab yanzu akwai kariya tsakaninku da su dan haka min wara hijab din ba wai ana nufin su saka mayafi ba shi yasa wasu malamai suka ce ayatul hijab din tana nufin al-hijab tabarru shine mutlaqul khuruj al din shine zama a cikin gida fas'aluhunna min wara hijab yanzu akwai kariya tsakaninku da su sai Allah subhanahu wataala yake cewa ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكهوا أزواجه من بعده أبدا inna zalikum inda Allahi azima kana inda Allahi azima haka hana cewa ma ba za a auri matan annabi ba bayan ya rasu wannan akanta Allah ya saukar da wannan wasu malaman sun ce an saukar da ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim amma an furin jayar da cewa akan ummu salama ne ta saukai ita ta rasu a shekara ta ashirin bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama an ce ita ce ta fara bin annabi sallallahu a cikin matansa bayan ya rasu a lokacin tana da shekara hamsin lokacin da ta zo rasuwa take cewa to jama'a na da kafani na lokacin halifantin sai na umar ta ce amma ku yi shiru fa in ba asali umaru bi kafanin idan sai na umar ya aiko da likafani ya ce gashi a sani to ku ma ce masa wai na tanadinawa to ku ɗauki ɗaya ku rufe ni da shi wa tasaddaqu bi ahadihima ɗayan kuma ku ba da shi sadaka haka ta ce to to to kuma ta ce ta ba da dama wasu abubuwa na ta duk gaba ɗaya a yi sadaka da su an ce ma tara su da kabar bar kofi sun kwabo lam tasur la dinaran wala dirhaman an binne ta a baƙi na umar ne ya mata sallah kuma dan uwanta muhammad dan dan uwanta muhammad ibn abdullahi ibn jahsh da usama ibn zaid su ne suka sauka suka saka a cikin kabari da abdullahi ibn abi ahmad ibn jahsh dan dan uwanta shi ma da kuma ɗan ƴar uwarta Muhammad ibn Talha ibn Ubaydillah wanda ake wa Talha alkunya da shi wanda ke ɗan Hamlatu Tijah shi shine hadisin jinin haila ah, to an an ce lokacin da baya an sayar da gidanta wanda ya siye shi shine ah, Khalifa Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan lokacin da ya so ya ƙara ginin masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallama jiya mun ɗan yi tsokaci kaɗan a karatun motsa akan ginin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam din sai dai bamu yi tafsir ba wannan shine abin da ya samu ala sallallahu alaihi ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh